barka mai saduwa na masallaci mai albarka na ce da ke nan angon gumari a garin maiduguri yau da ikon allah yammacin alhamis 29 ga watan jima'a ga watan muharram shekara ta dubu daya da dubu da arba'in da biyu wanda shi ne zo daidai da sha bakwai ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin majalisun na karatun tafsirin alkurani mai girma muna tafsirin suratul safat kuma insha Allah ta'ala za mu kokarin fassara ayoyi guda biyu shine faɗin Allah mai sarki cewa wa inna min shi'ati la ibrahim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم Allah madaukin sarki ya ce wa inna min shi'atihi da Ibrahim lalle daga cikin uh, tawaga ko kungiyar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabi Ibrahim daga cikin kungiyar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da tsawon kusan kamar wata biyu ko sama da haka mun yi kokarin tattaunawa game da waye annabi Ibrahim aurensa zuriyarsa ‘ya'yansa da kuma irin yadda ya gwagwarmaya wajen da'awa da kuma irin wahalar da ya sha sannan har muka zo muka ji labarin mutuwarsa da maganganun malaman tafsiri da kuma ayoyin da suke magana a kan cikin alƙur'ani Allah kuma sarki yana ba mu labari mun gama tuna a kan nabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah wa sarki sai yake ba mu labari cewa a daga cikin kungiyar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabi annabi ibrahim abul anbiya'i alaihi salatu wassalam malaman tafsiri kamar ah, sahih tafsir jalalain wadda mubarak kure masa aiki a shafin ɗari biyar da tamanin da takwas yake cewa ke abinda Allah yake nufi da wa inna min shi'atihi ibrahim daga cikin ƙungiyarsa ƙungiyar annabi nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabi ibrahim shine annabi ibrahim ya bibi annabi nuhu a cikin asalin addininsa kina abinda Allah yake nufi shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya zo ne da asalin addinin musulunci ya zo ya karantar da mutane addinin abota Allah shi kadai kada masu tarayya da komai don haka annabi Ibrahim shi ma da ya a bayan annabi Nuhu ya yi wanda ya wannan tafarkin na annabi Nuhu shi annabi Ibrahim ya bibi annabi Nuhu wajen asalin a gina al'umma a gina addini kan bauta Allah shi kaɗai ba tare masa tarayya ya komai ba ko da ma kuwa a ce an samu tsawon lokaci tsakanin annabi Nuhu alaihi salatu salam da kuma annabi Ibrahim alaihi salatu salam wadda akwai shekaru masu yawa tsakankani wadda kamar shi Imam Jalalai ya kawo cewa an samu tazarar shekaru kusan 2,240 tsakaninsu kenan tsakanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabin farko da kuma annabi ibrahim akwai shekara kamar dubu biyu da da shida arba'in a tsakani wadda tsakanin bayan zuwa annabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam kamun zuwan annabi ibrahim aka samu zuwa annabi hud alaihi salatu wassalam aka samu kuma annabi salih alaihi salatu wassalam to wannan annabawan da suka zo a tsakanin su ma yana nuna maka tazara mai nisa da ke tsakanin annabi ibrahim da kuma annabi nuhu alayhi salatu salam ina da shekaru da sun tinkara kusan dubu uku to amma a ta'alikin da shi mubarak kuri yayi ma ma shi tafsirin jalalai sai yake cewa wannan magana ce wadda ba ta da wata madogara daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin annabi ibrahim da annabi nuhu ya kai kusan shekara dubu da shida arba'in ya ce wata magana ce wadda ba ta da madogara ba za ka samu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ayar ko ayar da sunna haka ba kawai ne an san da cewa tsakankanin su akwai nisa kwarai da gaske kuma um, an samu annaba guda biyu tsakanin su kaga kamar yadda Allah sai yake ba mu labarin cewa Adam wa Samud wa ashabar rasul kuma nan bayyana dalilin kasira Allah ya ce da annabi Adawa da Samudawa da ashabu ras Allah ya ce wa qurunan da kuma wasu karnoni masu yawa tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim Allah ya ce akwai karnoni masu yawa kaga anan Allah ya tabbatar mana cewa adawa sun zo ka bayan annabi Nuhu kafin annabi Ibrahim hakan nan samudawa sun zo bayan annabi Nuhu kafin annabi Ibrahim a bayan da Allah sai ka sai to ashabu ras sannan ashabu ras su ma sun zo ne bayan annabi Nuhu kafin annabi Ibrahim Allah sai ce ba wai Allah zai ta jiro maka cewa bayan su akwai annabi wani akwai wani ba sai Allah ya ce wa qurunan bayyana dalika kasira Allah ya ce akwai karnoni ma a tsakanin su masu yawan gaske wanda yake na maka cewa akwai nisa tsakanin su amma iyakanci abin da shekaru wani abin da yana buƙatar aya ko yana buƙatar hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ba samu ba Sheikh Nasir sai malamin Muhammad al mai littafin tafsir Karim Rahman fi tafsir kalamul Mannan a shafi na 678 yake cewa da Allah yake nufi da cewa wa min shi'ati da Ibrahim daga cikin ƙungiyar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam akwai bawan annabi Ibrahim shine da Allah yake nufi shine annabi Ibrahim ya bibi ta farkin annabi Nuhu wajen annabta kidan ƙungiyar da Allah yake nufi da shi'a shi'a shi Allah yake da shi'a shine ƙungiya to da Allah yake nufi in ji Sheikh Nasir Sidi cewa annabi annabi ibrahim ya bibi kun yana cikin kungiyar a daga cikin kungiyar annabi nuhu akwai annabi ibrahim kungiyar annabta ake yi game da kasa annabi nuhu annabi ne allah hakan nan annabi ibrahim ma annabi ne allah sannan kuma yadda annabi nuhu yake manzo hakan nan annabi ibrahim ma manzo ne allah sannan dukkan su guda biyu daga annabi annabi ibrahim da shi annabi nuhu gaba ɗayan sun kira al'umma ne zuwa ga bauta Allah kwakin sarki shi kaɗai ba da an tarayya da komai ba rayuwarsu gaba ɗaya ta kare ne kan da'awa zuwa ga addinin Allah Imam Sindi a cikin littafin Al-Iskan bi Ulumul Qur'an jizgi na farko shafi ɗari uku da sittin da bakwai yake cewa idan aka ce shi'a da Allah sarki ke cewa inna min shi'ati hila Ibrahim Imam Sindi yake cewa abin da Allah ya ce ne ai ahladi kenan a daga cikin wanda suka bi ta farkin ko suka bi addinin annabi annabi nuhu daga cikin al'ummu ko mutane da suka bi addinin annabi nuhu alaihi salatu wassalam to akwai annabi ibrahim a ciki yanzu Allah yana gaya maka cewa irin risala da irin annabta da annabi nuhu ya zo da ita irin ta ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo da ita bai canza ba me yasa Allah kuke sarki wannan magana saboda annabi nuhu shine farkon annabi kuma farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya fara tuwa kuma da Allah ya ce inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhi min wahayi zuwa gare ka kamar da muke wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sannan a cikin wannan aya akwai wani izina da Qur'ani yake nuna mana yadda ka kai da kwarewarka a Qur'ani yau da gobe idan kana yawo cikin Qur'ani ko kuma kana kana bincike sosai ko kuma kana ƙoƙarin fahimtar ne alƙur'ani shi na za ka gane cewa ƙur'ani littafin Allah ne saboda idan ba Allah bane magana da alƙur'ani ba dan adam bai isi magana da alƙur'ani ba kamar yadda saka Allah sarki a nan cikin wannan aya da barka ya ce inna wa inna min shi'ati da ibrahim inna lalle daga cikin ƙungiyar annabi Nuhu akwai bawan annabi ibrahim shi yake cewa wannan kalmar ta inna Allah maɗaukin sarki ya yi magana da ita a alƙur'ani ya jujjuya ta a wajaje daban-daban kuma kowace irin irin ma'anar take bayarwa daban da wata da haka kowace a irin abin da ta zo kai a matsayinka na ɗalibin ƙur'ani ko a matsayinka na malamin tafsiri dole ne ka dinga kula da me Allah yake nufi da ita wannan kalma a wajen cuta. Allah ya samu fahimta kamar misali ma'ana ta farko kalma ta farko farkon ma'ana da inna ko irin wajihi ko fiska da inna take zuwa da shi a qur'ani tana zuwa da ma'anan at-ta'kid wa tahqiq shine tabbatarwa da kuma karfafan zance muna fahimta tabbatar da abu da kuma karfafan zance wanda kusan da yawa a qur'ani wannan ce ma'ana tafiya zuwa da shi idan ana ya ce inna inna abin da Allah ya kunna maka ne, Allah yana kokarin tabbatar da maganar da zai faɗa duk da mun riga mun sani maganar Allah ki sarki babu ƙarya cikin ta maganar Allah sarki babu shirme cikin ta amma ubangiji yana kawo kalmar karfafawa da kalmar tabbatarwa saboda yana maka girma na abin da yake so isar gare ka kamar misali a cikin suratul baqara aya ta 73 Allah sarki ya ce mana inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki lalle tabbas kare inna ai abu ne ne da mun riga mun sani Allah madaukin sarki ga huru ne mai gafara ne kuma rahimu ne mai jin kai amma sai Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa ya kawo inna domin ya tabbatar maka cewa a'a gafarar Allah din da jikan Allah din ba tabbas ne ga dukkan wanda ya so jinkan Allah ya so rahamar Allah ne wannan Allah yana ƙara yana ƙara zance ne saboda ya sama maka tabbaci na abin da zai biya maka inna Allah inda Allah ya ce wallahu ghafurur rahim ya wadatar Allah ne gafara ne jin kai mun sani mun fahimta to amma dan Allah ya tabbatar maka cewa duk girman zunubanka duk yawan zunubanka duk ka, duk ta'asarka idan ka tuba tuba ne inganci ka koma ga Allah komawa ta gaba daya to babu zunubin da yake kin karfin Allah babu abin da yake gagarin Allah babu wanda za ce wannan abin ya fi ƙarfin Allah ba zai yafi shi ba zai da shi babu shi Allah ya sa mu gane to shi yasa sai Allah ya ce inna Allah lalle ku sani lalle lalle tabbas lalla Allah madaukakin sarki ga gafurur wahi sannan ai surar da magana surat yasin wanda ne sun kashe safat Allah madaukakin sarki da yake ba mu labari akan wasu mutane da Allah ya tura su wata alƙarya akwai wani a cikin su da ya zo muku fa zanna bi sai fa qalu inna ilaykum lamursalun kaga sai ce inna lalle lalle na uku nan da sai ce ku tabbatar ba inna lalle tabbas ni zuwa gare ku ni ma da mursalun ina daga cikin wanda aka aiko annaba wanda suka gabata ni ma ina cikin su a matsayina na annabi Qadir Zahir wani daga cikin manya-manyan malaman lugha yake cewa galibi inna ta fi zuwa ne wajen karfafan zance karfinta ya fi karfin lamun a karfarci galibi idan ubangiji yana so ya zance za ka samu yawan kawo lamun kamar lamun kasin su mu bi yawmil qiyama su mu bi hadha al ga lamun rantsuwa ce Allah yakan kawo lamun dan ya nuna maka karfin zance ko kuma Allah ya nuna maka rantsuwa to sai Abdul yake cewa zuwan inna a cikin jumla ko zuwan inna aya ta fi nuna maka karfin zancen da ubangiji yake yi maka akan lamun da zuta Allah ya sa maka wuta sannan wannan shi ne wajibi na fari wajibi na biyu idan inna take zuwa tana zuwa domin nuna dalili domin ta nuna me dalili yanzu kaga a can baya maka ce la inna tana zuwa don ta nuna kafin zance ta tabbatar da shi to tana zuwa kuma ta nuna ta nuna dalilin abu abu kaza ya faru saboda dalilin kaza kamar misali a cikin suratul muzammil wastaghfiru rabbakum wastaghfiru wastaghfiru inna allaha ghafurur rahim kaga ana wasu a cikin suratul muzammil sai ki cewa wastaghfiru ku nemi tubar ubangiji me yasa Allah ya ce da ya ce wastaghfiru sai ya ce inna allaha ghafurur rahim malaman tafsiri suka ce Allah ya ce ku nemi tubar zunubanku ku nemi gafara daga zunubanku inna allaha wa rahim dalili shine saboda Allah mai gafara ne mai jin mu gane ma'ana wastaghfiru ku nemi gafarar zunubanku a wajen Allah inna allaha wa rahim saboda shi Allah dalili shi Allah din mai gafara ne ko mai jinkai idan ka je wajen wani kace gafarta maka ya ke maka ba zai iya ba Allah ne kadai yake da wannan dalilin mai gafarta na yi maka سنة في سورة التوبة آيات آه، تاني ركن الله رب كل سرقي يمنع من أبقين منافقين ليك من أموالهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم قال أنا الله رب a cikin surat tauba sai ya ce kud min amwalihim ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rika daga musulmai wata sadaka kud min amwalihim ka karba daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan wata sadaka tuzakihim biha wanda zaka tsarkake su da wannan sadaka sai Allah ya cewa wa salli alaihim ka musu addu'a idan ka karbi sadakan nan a hannunsu mutum yanzu ya sa ma annabi ya rasulullahi ga zakata ya mazala ga sadaka ta dauri ya mazala ga sadaka ta fi layi Allah ya tuka karba wa salli alaihi sai ka musu addu'a sai Allah ya ce inna inna hada da inna salataka Allah ya ce dalili shine saboda kai addu'ar ka gare su sakan lahum sama musu zuwa ke yi zaka inna nan ba karfa take ba tana ta dalilin da yasa aka ce annabi ka musu addu'a shine saboda dalilin kai addu'a ka nutsuwa take sama musu idan cikin surati yusuf aya ta 53 kuma wari wa ma ubari nafsi inna nafsa la'amma rafun bisu illa kaga cikin suratul yusuf aya ta 53 Allah yake cewa ma ubarri'u nafsi mm. annabi yusuf yace ni ban kasance mai tsarkake kaina ko mai kubutar da kaina ba ban kasance mai barrancar da kaina ba daga abin da aka tume ni shi ko abin da aka zarge ni shi inna nafsal amara annabi yusuf sai yace dalili shine saboda ita rai da kake gani ita zuciya da kake gani la amma tun bisu tana umartan mutum da aikata munanan zunubai kaga ina na abin kina shine dalili shine ita zuciya tana umartar mutum da munanan ayyuka yasa ga Allah ya ce mana nabi su biya yi kura gare ta wala kad hammad bihi wa hamma bi ala da a abu hana rabbi annabi yusuf ya yi kura ga ita Zulaiha. ita ma Zulaiha ta yi kuro gare shi saura kawai su fasikancin abu hana rabbi ba dan ya ga wani kariya wani burhan wani wani dali wani karfi wani hujja daga wajen ubangijinsa ba wasu malamai suka ce baban shi ya gani yana yana masa haka wasu suka ce a mala'ika sai gani wasu malamai suka ce tsoron Allah wasu malamai suka ce ga shi nan dai malamai suka ci kowa abin da ya fahimta kaga annabi su ce ke cewa ma ubarriku nafsi ni ban kasance mai barantar da kaina daga abin da aka zarge zarge ni ba innan nafsa dalili shine saboda ita rai da amara tun bisu galibi dama suna umartar mutum da munanan ayyuka imam shaukani yanzu ban ba qur'ani ba waye isa yi magana da kalma guda idan ta rike suna abubuwa daban-daban wani abu sai qur'ani imam shaukani a cikin tafsirin fatul qadir a juzin sa na hudu shafi da yuhu da saba'in da bakwai ya kama imam al-asma'i cewa da Allah yake cewa wa inna min shi'ati da ibrahim yace abin da ake cewa shi'at ibrahim ko shi'at annabi nuhu tawagar annabi nuhu kungiyar annabi nuhu shine wanda suke taimaka masa ce an dago kalmar ne daga shiya wani inna min shi'ati yace asalin kalmar a larabci ita ce ashiya'u ce yace sune ƙananan kirare idan za a hura wuta za a nemo manya-manyan gumaguman itace ko to sai a nemo ƙananan ƙananan ce wanda za a kunna su sai su ba wannan manyan ita ko wajen mai nama kuma tana zai yi in zai yi tsire ga gani mana an haka samu gumaguman itace sai a nemo wasu kananan itace sai a sa a jiki shi a kunna musu ita su idan suka kama ya su ba wannan babban itacen wuta ya to wannan shi ake cewa ashiyawu da kuma shi a jam'i ne na wannan ashiyawu da haka kenan abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a fahimta Imam Al-Asma'i shine annabi Nuh Ibrahim alayhi salatu wassalam yana daga cikin wadda suka zo suka bibiyi ta farkin annabi annabi nuhu wajen tabbatar da tauhidi a doron kasa Allah ya sa mu gani annabi nuhu shi ya fara kira zuwa ga tauhidi a bayan mutu annabi adam a lokacin annabi adam babu wata shirka da ake yi ba a saba Allah da komai amma bayan mutu annabi adam da shekara dubu aka samu an canza addini da aka canza addini sai Allah ya tura annabi nuhu shi ya fara zuwa matsayin sana na manzo sana annabi ibrahim ya biyo bayan sa sannan akwai wata fassara da suke da rauni wadda Umar Fara yi ta yace abin da ake nufi da ne na daga cikin ƙungiyar Annabi Ibrahim alayhi salatu shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine fassara Imam Kalbi da malaman tafsiri sun jira kan da suka ce magana ce mai rauni yace wannan haƙun da ke cikin wa inna min shi'atihi lalle daga cikin ƙungiyarsa na Ibrahim akwai Annabi Ibrahim kenan daga cikin wai kungiyar annabi ibrahim alaihissalatu wassalam akwai annabi muhammad da sai malamai suka ce wannan magana ta saba wa siyakin ayat da ta zo ta daga annabi mu zuwa ga annabi ibrahim alaihissalatu wassalam imam al-qasimi mai littafin muhasir ta'awil a cikin tafsirinsa juzi na takwas shafi na 96 yake cewa abinda Allah masarki yake nufi da annabi ibrahim ya yana cikin tawagar annabi nuhu shine wajen karfafa tauhidi wajen karfin tauhidi shi kuma imam al ya fahimta kenan yadda ka san tauhidin annabi nuhu yana da matukar karfi mun karanta a nan yayi shekara ɗari tara da hamsin yana da'awa zuwa ga addinin allah bai taɓa gajiyawa ba bai taɓa na rafinsa ba bai taɓa nuna cewa ba zai iya ba ƙarfin tauhidinsa to a wannan ƙarfin tauhidin annabi ibrahim ma na irin wannan ƙarfin tauhidin wannan shi ne fahimtar da alƙasim ya cikin hasil ta'amu sannan imam al-marabi al-misri a cikin tafsirin sa tafsirin marabi juzi na takwas shafin sittin da tara da imam az-zamakhshari a cikin littafin sa al-kashaf shi ma tafsiri a juzi na wani shafi na ɗari shida da sha uku duka suka ce Allah maɗaukin sarki yana gaya mana cewa annabi ibrahim ya zo ya bi manhaji da aka ce manhaji shi ne tafarki kenan da Allah ya ce na daga cikin ƙungiyoyin annabi ƙungiyar annabi nuhu akwai annabi ibrahim kenan tafarkin rayuwarsu da tafarkin addininsu da tafarkin aƙidarsu da tafarkinsu wajen dogewa akan kira zuwa ga addinin Allah da kuma haƙurin masu ƙaryatawa to ka ce wanda ya sha wahala irin ta annabi nuhu shi annabi ibrahim mun gane wannan shi ne fassarar da imam al-marawi da shi da da zamaksari suka cikin da na tafsiri amma zamaksari ya ƙara da wata magana a bayan ta marawi cewa zai iya yiwuwa ma a wannan ayar mu fahimci wani abu abin da za mu fahimta shine ma iya cewa kenan tsakanin shari'ar annabi nuhu alaihi salatu wassalam shari'o'in da Allah ya basa da kuma shari'ar annabi ibrahim kenan akwai tarayya a wajen da yawa shi yasa Allah ya ce inda min shi'ati min shi'ati nuhu ba daga cikin tawagar annabi nuhu akwai annabi ibrahim amma a ga tsakanin mun ce akwai annabi hudu ya zo akwai annabi salih ya zo akwai annabi waye ya zo gashi Allah ya ce wa ululan bayna dalika kasira Allah ya ce akwai ashabur rasul akwai karnoni ma masu yawa da mun turo annabawa a cikinsu amma duka wayannan annabawa da suka zuwa tsakani tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim allah sai bai kira sunansu ba allah sai bai hada annabi nuhu da annabi ibrahim ba da bai hada annabi wani annabi ba da annabi nuhu afwan allah bai hada wani annabi da annabi nuhu cikin annabawa da suka zo kamun annabi ibrahim ba sai allah ya hada annabi nuhu da annabi ibrahim duk da tsakani akwai annabawa masu yawa abin da allah yake nunawa shine tsakanin shari'o'in da Allah ya ba wa annabi Nuhu da wanda Allah ya ba wa annabi Ibrahim sun fi kamanciciniya da juna sama da wani annabi cikin annabawan da suka zo kamun annabi Ibrahim a bayan annabi muna fahimta to shi Allah ya ce inna min shi'atihi la Ibrahim bai kira wasu annabawan ba sai Allah ya ce إذ جاء ربه بقلب سليم Allah mulkin sarki ya ce in tunamusu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja a rabbahu bi kalbin salim ya zo ubangijinsa da zuciya kubutacciya Allah yana ba mu labari har yanzu akan bawansa annabinsa uba ga dukkan annabawa annabi Ibrahim sai Allah ce cewa tunamusu ya Muhammad yayin da annabi Ibrahim ya zo ubangijinsa da zuciya wadda take kubutacciya al-qurtubi a cikin al-jami da ahkamul qur'an juz'i na 15 shafi na 74 yace abin da Allah yake nufi da zuciya kubutacciya zuciya lafiyayya ita ce zuciyar da ta zamanto mai ikhlasi daga shirka da kuma shakka zuciya na ibrahim Allah ya yi ba annabi ibrahim da cewa zuciyarsa kubutacciya ce daga shirka ba a taɓa samu annabi ibrahim ya wa Allah shirka da komai ba duk wani abu da ka sai dangin shirka annabi ibrahim bai wa Allah sannan duk wani kokwanto ko shakka da za ka samu wani annabi ko wani mutum ya yi a rayuwarsa annabi ibrahim a.s. wassalam bai yi ba mun gane lokacin da muka yi magana akan annabi musa mun yi magana akan cewa annabi musa ya nemi allah wa sarki nuna masa rabbi arini kai fa tuhi mauta ya ce ya allah nuna min yadda kake raya mutumana wani nabi musa ne tambayi allah kada awalan tu'min annabi ibrahim afwan annabi ibrahim ne ya ce ya rabbi arini kai annabi annabi ibrahim ne ya ce allah ni magana a baya rabbi arini kai fa tudil mota ya ce ya allah nuna min yaya kake raya matattu idan mutum ya mutu na san za a raya shi na san zai tashi wata rayuwa a cikin wuta ko a cikin aljanna annabi ibrahim sai yake so ya ga wannan yaya allah yake raya wannan matattu Allah sai ce a wani kure annabi ibrahim ba yi cikakken imanin da ni bane kana shakka ne kana kokonto ne a a a a ya Allah walakin ina da cikakken yaqini ina da cikakken imani da ikhlasi na tauhidi na sai dai li yaqma inna qalbi Allah ina so ga yadda kake ni dan zuciya ta nutsu da tunanin ya ake ya ake galibi idan ana ba san ya ake ba kullum za ka tunanin wai da ya ake kaza ko kaza aka haɗa ya ba da kaza kai kuma ba zai yi ba ai zai yi wa da kaza ne to idan yau ka zo ka zana sai ga yadda ake yi duk wannan tunanin na ya ake ya ake daga ranar ya barka za ka samu nutsuwa a zuciyar ta na ga yadda ake yi shi abin da ya nema a wajen Allah sannan auka a bari wanda ga cikin malamai yake cewa ya tambayi Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai manya-manyan malaman hadisi mai sirri ya ce wai Allah ya imam me ake nufi da kalbun salim ne da Allah maɗaukin sarki ya ce annabi Ibrahim ya zo ubangijinsa da kalbun salim yaya take ne ko nima zan iya sifantuwa da wannan kalbun salim ne ai ko kai yanzu za ka so a ce me ake cewa kalbun salim saboda kai ma ya zama kana ita dan ka samu tsira a gaban Allah kaga Allah ya ce a rabbu yabo ne Allah ya masa yayin da annabi Ibrahim ya zo sa da zuciya kubutacciya to shine shi a ta'ala yake tambayar Muhammad ibn Sirin sai Muhammad sai yake cewa alƙalmin salim sai ce annas lillahi fi qalbi ita ce zuciyar mutumin da yake nasiha dan Allah a cikin hannun Allah kenan duk lokacin da ya samu wata dama a cikin halittun Allah to zai tabbatar da kira zuwa zuwa ga addinin Allah shi yasa yanzu ayoyin za mu tunkara gaba za mu ji irin yadda annabi Ibrahim ya dinga fafutuka da mutanensa kaga annasu billahi bi kalbi annabi ya manto mai nasiha ma halittun Allah dan Allah yayi fada da babansa ya yi fada da ɗan uwansa ya yi faɗa da manyan garinsu ya yi faɗa da sarkin garinsu mun karanta a baya lokacin da aka jefa cikin wuta to wani ayi da za mu tunkara yanzu ba za su mana bayani irin yadda annabi ibrahim ne mai kira zuwa ga addinin allah to shi wani ibn sire wani ke fassara da yawa a wani cewa wannan shi ne abin da yake nufi da kalmar sani mawani sire wata rana ya cewa wa alhajjaj miskinu abu muhammad mun san labarin hajjaj bin yusuf saka wani mutum ne da ya yi taɓar gaza kwarai da gaske ba a taba samun mutumin da ya tabar gaza ba sama da shi dan har ya zo ya rusa ɗakin ka'aba a lokacin da yake yake gwamna a garin makka har ya zo ya rusa ɗakin allah to shi muhammad bin sirin ya san dai alhajjaj musulmi duk da tabar gazar da ya musulmi ne yana sallah yana azumi yana an ya mai da abubuwan da ake bukata mai da su sai dai ko a babu mulki ya yi aika aikan ne sai shi al'amuran musulmi yake cewa miskini abu muhammadi ya ce allah sarki bawan allah miskini ne ba alhajjajin nan dai a wajen mutum a wajen allah ya miskini ba da allah ya yana samu mulkawo ila allah da ka ne bukatuwa ne a wajen allah talaka ne a wajen allah miskini ne a wajen allah sai da saboda ya yi da mutane suke ta rubuta barnabi wata rana yana kan mimbarin masallacin juma'a yana kutuba ya tsaya ya kalli mutane masallaci ya cika kawai ya kare mutane kallo ya ce ni ra'aytu san kal aina ya ce na go su kayi wa fasin nuna wallahi wa ana qafura kuma ya kamata a ce an dan filla wannan kayuwa wa inni daga da sahibu ha kuma ni ya kamata in su ko ba ka <laughs> saka ta masallaci ba ka saka sun da kai ba ya tsaya ya ƙara gama sallah ana zama sallah sai ce wa fadawansa a nemi wani da wani da wani da wani ya yi bis ya da ya fi ba ku abin da suka yi kawai shi ya ya ya kawai ga baya son ganin sabuwar kasa ya kashe su ya zama ya rika kallon su mutumin da ya zo ya kashe Abdullahi bin Zubair ya rusa ɗakin Allah duk wannan tabargazar sai shi ma wai da ya ci mutane suna ta kuzuzu ta irin barnar da ya yi kamar ma ana ganin Allah ba zai masa rahama ba kana ana kamar ana ganin shi a zaman arna arni sai na azabahu Allah fa bi zambi idan har Allah ya azabtar da Muhammad bin Sirin ya ya azabtar da Hajjaj in Allah ya azabtar da Hajjaj to dai da yawa Allah ne sai Allah ya azabtar da shi inna allaha laysa bi zallami in ga Allah ya azabtar da kai to laifin ka ne ya jawo Allah ya azabtar da kai da haka idan ka ga Allah ya azabtar da hajjaj laifin zunubansa ne suka sa Allah zai azabtar da shi wa in ghafara lahu idan kuma Allah ya ga dama sai ce duk barnar da yayi duk ta'addancin da yayi Allah ya ce ya yafe masa fani allahu mutum sai sai ce ma dalla da yafiyar da Allah ya masa to kai za ka simba ma dalla ba wa ya sai wannan goma ta simba Allah ba wa in kana qalbuhu saliman Muhammad bin sai yake cewa in aka yi sa'a zuciyar an zuciyar Hajjaj kubutacciyar zuciya ce zuciya ce salim lafiyayya faqad asaba zulman wa khairun minhu to ai akwai wanda suka fi shi zama mutanen kirki kuma sun yi laifi abin da yake nufi ne kamar yadda ake ganin hajjaji ya yi wa Allah ne to hakan nan akwai wanda sun fi hajjaji zama mutanen kirki sun wa Allah laifi kuma Allah baki sarki ya kalle su ya yafe musu ya musu afuwa shi ma hajjaji zai yi Allah ya masa afuwa ya yafe masa idan Allah ya masa me asara Allah ciki ma ya fa Allah bi azabikum in shakartum ina wan Allah to amma har sharadin mamaki sai sai ya ce ai sa'a zuciyarsa ta zama kalban salim Allah ka sa da ita al'awu da yake cewa wata rana kai magabata ban suka ga hanyar tafiya a aljanna cewa suke sai sun ga sun samu bakin zara al'awu da yake cewa wata rana tambayi mamar ibn sirin na ce ya muhammad ma kalbi sirin wai wace irin zuciya ce kutaccen zuciya kaya sai muhammad bin sirin ya ce abinda ake in kana so zuciyarka ta zama kubutacciyar zuciya kamar yadda Allah ya ba Nabi Ibrahim an ya'lam anna Allah haqqun ka sani cewa lalle fa Allah gaskiya ne akwai Allah ka da shi ka yi imani shi da ku da nasaba. abu na farko da ake bukata wajen zuciyarka kamar ka zama to lafiyayyar zuciya wa anna sa'ata qa'ima aikinka maganganunka mu'amalarka zantukanka su dinga nuna cewa ka yarda cewa barin za ta shi kiyama ka sa abin da baki zai ya ja kiyama ma kai ta yanzu wanda ya jira a shi kiyama kuma zai zai samu jariri da uwar shi ta aibe sa ya yanka jariri ya cire zuciyarsa dan ya tsafe ya kudi wani ya ja tashin kiyama kaga ya fi amma ya kake shi ya kare ta to shi sa yake cewa ka sani cewa zuciyarka ta tabbatar cewa kiyama za ta tsaya kuma wa annan ya ba su mafi Allah kuma zai tada mutane da suke cikin ramuka gaba ɗayan su musu sai idan har ka cika wannan sharuɗa guda uku to ka tab zuciyarka ta yi abu ɗari bisa ɗari ka gode wa Allah kana da kalbin salim ka yadda Allah ne kaɗai abu Allah gaskiya ne ka yadda cewa kiyama za ta tsaya kuma ka yadda cewa Allah zai tada wanda suke cikin kabarin musu hisabi in ka cika wannan sharuɗan ɗari bisa ɗari to zuciyar kamar salim ne in ji Muhammad bin Sirin wanda kuma shine abin da ibn kasir ya gamsu da shi a cikin tafsirin sa tafsir Qur'an azim a jiki na shafi na goma sha takwas Hisham ibn Urwa ya kasance yana ci ɗalibansa idan ya tara ɗalibansa da ƴaƴansa wannan magana ɗan shi ne ya fito yake cewa ya baniya Hisham sai ya ce ya ɗana la takunu la'anai kada ku zaman to abu kadan Allah ya tsine wani kada ka zaman to mai yawan tsima. inji Hisham ibn Urwa abu kadan ka ci Allah ya tsine wani Allah ya tsine miki Allah ya tsine wannan sauran Allah ya tsine wa kaza Allah ya tsine wa kaza inji Hisham yace ya dana kada kada ka zaman to mai yawan tsinuwa alam sarau ila Ibrahim Hisham sai ya ce ba ku ga annabi Ibrahim bane lam yal'an shay'an qat bai taɓa tsine wa komai a rayuwarsa ba da bai taɓa tsine wa komai a rayuwarsa ba sai Allah madaukakin sarki ya ce masa yana da zuciya kubutacciya mun gane kenan idan ka zama kana yawan tsinuwa kaɗan Allah ya tsinewa ne Allah ya tsinewa ne Allah ya tsine mun nayi kaza Allah ya tsine mun kai kaza to zuciyarka ba kalmin salim ba ce duk mai zuciya kalmin salim baya tsinewa komai saboda tsinuwa abu ne mummuna ne santar da aboki daga ramar Allah da jikin Allah idan kana da zuciya kubutar zuciya mai taushi ba za ka na nesantar da bayan Allah da rahmar Allah Allah ya samu fahimta sannan malar suka ce me ake nufi da izja a rabbahu yayin da annabi ibrahim ya zo wa ubangijinsa mun ji yadda ake fi cokar musali to amma me ake nufi da yayin da annabi ibrahim ya zo wa ubangijinsa malamai sun yi fassarori manya manya guda hudu fassara ta farko ita ce fassarar da da aka samu zama shari'a yi da yake cewa Allah mai sarki ya ce annabi Ibrahim ya zo mana da zuciya kubutacciya lokacin zuwan shi lokacin da Allah ya kira shi zuwa ga tauhidi mun fahimta lokacin da Allah ya kira annabi Ibrahim zuwa ga tauhidi kada annabi Ibrahim ya bauta wa rana ya bauta wa wata ya bauta wa tsari haka ne falamma ra'a shamsa bazibatan qala hadha rabbi falamma ra'a qamara baziban qala hadha rabbi to wannan bautar da yayi marana da wata da taurari duk yana wannan kame kaman sai ce kai ni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wa hanifa wa ma ana min ni na ma hakura da bautar duk wayannan abubuwan masu tafiya suna dawowa na mika wuya na kawai ga ubangiji wanda shine ubangijin dukkan halittu Allah mai sarki sai kira annabi Ibrahim cewa tun da ka mika wuya zuwa ga ubangijin rana da wata to miƙa wuya ka musulunta gare ni Allah yana ce masa ya Ibrahim mai koya annabi Ibrahim ce na miƙa wuya Allah na sallama shi ya ja a rabbahu a lokacin da aka nemi yayi tauhidi ya kaɗaita Allah da bauta bayan yayi bautan rana ya yi hoton wata ya yi hoton waye ya tattara da Allah ya ce ka dawo ka ka koma bauta ga yini ya ce ya Allah na karba na watsar da hoton wani abu gaba da ba kai ba ya Allah wasu ja abin da ake nufi izja a rabbahu bi kalbin salim lokacin da sarkin garin sunan ya ce a kunna masa wuta a kunna masa wuta ya ce a jefa annabi ibrahim to lokacin da aka ɗaga shi za a wuga shi zuciyarsa kubuce take kubutacciya ce ɗari bisa ya cewa ya san Allah maɗaukin sarki ba zai zarta shi ba wanda ne irin ya sa wa kawo mun tarihi cewa malaika biyu ya zo masa ya ibrahim kana neman taimako ya ce taimakon daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ya ce a wannan daga wajena ne ya ce ba da bukata taimakon Allah ne ke kai yanzu za ka shiga ruwa zai cika wani ne kuma takwabi ka ce takwabin naka ne ko na aure ai sai ka fi za ka fara nan binciken abu sai yana rana ana magana a yanayi za ka fara su cewa takwabin nawa yi to amma da yake shi zuciyarsa sakankance take da ubangiji ɗari bisa ɗari ya san Allah maɗaukin sarki ba zai taɓa tozarta shi ba ya yi da Allah 100% ba wai 99.9% ba 100% ya da Allah to lokacin da aka jefa cikin wutar ya kini yake ya san Allah ba zai shi wutan nan ba ta kona shi ba ko yanzu ka same mu wannan yaqini wallahi tallahi Allah madaukakin sarki ba zai tuzar ka ba Allah amma imanin namu da ba irin na annabawa ba sai na baka imani irin na annabawa daga mun cawo da zunubi mun cawo da dada wani zunubin ma wata ya fi dadan yawa ta zuwa madan salin akara sai a wata dan wake wata shinkafa da wake ne an dan yi azkar an dan yi ƙarya dan yi azkar dan yi sabo an yi karatu Qur'ani an yi gulma duk ba kuma gira ba kun gani wani bai na karatu Qur'ani ji bane gulma وزدت يا إبراهيم ربه بكلمات فأتمه wai wai mutum da yake wuce kullum da jibba kira masu <laughs> ya jawo aya ya yi kuma an ba da labari kuma ya yi kuma da <laughs> <laughs> ba su muke rayuwa ta yaya za a ce maka ga wani abu da yi misali ne Allah ka ce za ka yadda bayan kai ka san dama rayuwar ta ka lafiya ta wasu ma shi sa su ma suka ce lokacin da aka jefa shi a wuta ne ya je ubangijinsa da zuciya ɗari bisa ɗari ya san Allah ba zai yi kona shi ba da ya yi wannan imani da wannan yakinin sai Allah ya ce kulna ya nawo kulna ya nawo kuni bardan wa ce da aka ɗauko shi kan majijiwa za a wurga shi ya ce gulna sai Allah ya ce sai muka ce ya wuta bin Allah ce Allah sai ya ce sai muka ce ya ke wuta ya ke wuta ko ni barhan ki zamanto sanyi ba ni cutarwa ba ma annabi ba. sun nuface shi da makirci sun nuface shi da mugunta na su shi Allah ce sai aka waye yi mai maida su ne kaskantattu shi yasa malamai suka ba da ka'ida cewa duk wanda ya nufaci ya ga bayan ka Ka saka Allah a gaba ɗari bisa ɗari ba shi kake kallo ba to Allah sai ya sa ka yi juyin waina da shi sai ya koma ka saka da wasan ko shi wai ka duba sabai yadda suka fafata da mutane da kafai a bada mana mutum dubu ɗaya da ɗari biyu mutum ɗari uku da sha uku amma sai Allah ya ɗaura mutum ɗari uku da sha uku akan mutum dubu ɗaya da ɗari biyu in ba uku da Allah ba waye ya sai wannan aiki da haka annabi Ibrahim lokacin da za a jefa shi sai ya zama zuciyar shi ɗari bisa ɗari ya dangana da Allah cewa wutan nan bai Allah ce a farashin mun nara da cikin juna Allah ya shi ba ku ganin ta da kuke zuwa a antum an shafin shajara wai tambaye ku ji Allah ku ka tsirar da bishiyoyin itacen da kuke hura wutan amna hannun mushi Allah ce ko muka samu muku akwai wanda yake sai samar da wannan kuma ku itacen da ake gawayi da su ne Allah shekara ibn gawayi har yau itacen ba su kare ba ana ta of afforestation duk wai albarin ba da shi kariya ma daji Allah ya ba mu damar a cikin mu kuma ciwo Allah ce idan Allah ya ga ma ya ba ku waye gari ba itacen da za ku rota waye sai samu itacen da za ku rota ba Allah ba ba wasu malamai suka ce a abin da Allah yake da ja rabbahu bil qalbi salim shine akhlasa qalbahu lillah hmm. annabi ibrahim duk abin da zai yi a rayuwarsa dan Allah yake babu wanda dan mai wani wani wani baya wani ibrahim waya gabansa Allah hmm. haka yake suka zama idan ba za ka yi abu dan Allah ba ka fasa kun gani da kai abin da Allah zai kona ka a kansa kuma abin da Allah ake wato wanda baka yi ba ba ka da a wajen Allah an ji abin ba dole bane ibn kasir yace abin da ake nufi da a rabbahu bi qalbin salim yace shine shahadatu an la ilaha illallah annabi ibrahim lokacin da ubangiji ya nemi ya kadaita shi da bauta Allah ya ce annabi ibrahim ina so kana da bauta na ya Allah na mika wuya na ta ka yawan zama shari'a shi alkasha ya ke abin da ake nufi da alƙalmin sarin ya ce ita ce zuciyar da salimat min afatin kulu ce ita ce zuciyar da ta kuci daga dukkan ciwukan zuciya ya ce kuma ba daidai bane malamai su tsaya suna cewa a alai ibrahim saboda yayi kaza saboda yayi kaza saboda yayi kaza Allah ya ba shi zuciya salim yace duk wani abu da ka san wannan ciwon ciwon zuciya ne to annabi ibrahim ya kuta daga gare shi bai shi shi yasa ah, ah, imam al-marawi a cikin tafsirin sa yake cewa annabi ibrahim akhlasa qalbahu lillahi khaliyan min kulli shu'ul hayat annabi ibrahim ya kubutar da zuciyarsa daga dukkan wani abu wadda ya shafa da rayuwar duniya annabi ibrahim baya ciki za ta samu shi rayuwarsa gaba ɗaya abin da yake daga safa har dare har tsakar dare har kore shi ne yana abu don neman yardan allah neman tuwo neman waye me da kasan yana yi duk wani abu da ya san wannan abin na jin daɗin duniya ne annabi ibrahim ya fita ala yin sa komai annabi ibrahim ya taɓa shi kaza neman kusanci zuwa ga allah kaza fa allah yana so ne kaza fa dan allah yana so ne

ka berawa wannan abu ba zai masa amfani ba ba su ne ba na lantana ne amma sai farfasa dan kanna amfani da shi kuma shi ma bai masa amfani ba to wani mutum aka yi sai zai samu takalmin ka bakin masallaci mai bala'i kyau kasiya shi kai ya sace a ce masa barawo sai yanka gida biyu sai barma ya ne ba wani fa idan ka sai shadda mai kyau wallahi sallahi sai zuwa maka ruwan bata gari wani mata shi ne sabon kaya take zuwa ruwan bata kuma jira san annabi ibrahim ba ruwan shi da kita ba ruwan shi da mugunta sannan dukkan wani abu ya kasan mummunan hali ne ko hali mara kyau ne annabi ibrahim bai cikin wannan layi ba za ka same shi na bakan magana ba ba za ka same shi na zagi ba ba za su same shi na gulma ba kai duk wani abu da za a ce wannan halin ba halin kwarai ba ne ibrahim ba ya yi ɗaya yau da a cikin ta'awin yake cewa annabi ibrahim ya ji wa allah mafi sarki da ayyukansa clean suke babu wani dauda a cikinsu akwai aikin da za ka na yana dauda ne wata sallama idan kai sai dai Allah ya kawo da halinka ba saboda jagwalgwalan da ke cikin ta Allah ne san adadin su wani saboda abubuwa sun buga masa kai ne tashi sallan isha sai da ka rage raka ta raka ba ma ba ba biyar ba shi ba har sai Allah annabi Ibrahim duk wani abu da ka san wani abin na ibada ne za ka samu a cikin ibada babu wani babu mix amma mu azumin mu kan ba mazalla yake cewa malami da qawla zuwa wala malabihi falaysa lillahi ajatu hajatu kai da amma wa sharabu mazalla yake duk wanda bai bar zancen ƙarya ba da aikin zancen ƙarya ba mazalla yake babu ruwan Allah da yiwarka babu ruwan Allah da azza da ishuwarka wala asbahi ma yana sauƙin ma qawla zuwa yake wani ya zo a cikin sati hadari qawla zuwa yake wani abincin san ƙarya ne ruwan shan shi ƙarya ne tufafin da yake sawa da ƙarya ya samu rayuwar shi kakaf akan ƙarya a annabi ibrahim duk abin da aka ce wannan nashi za ka samu clean ne babu wani dauda a cikinsa sannan dukkan wani abu zai samun masa tawaya a wajen allah a annabi ibrahim ya hukunci a cewar ubangiji ya ɗaura masa wani abu an samu lapses an yi 99% annabi ibrahim babu 100% yake yi sannan dukkan abin da Allah mai sarki ya tsara masa haka yake yin su babu wani canji a ciki yadda Allah yake sallah haka yake sallar sa babu kuskurima yadda Allah yake azkar din haka yake yadda duk abin da Allah ya tsara masa bai kaucewa ya tafi zaɓin sa zaɓin Allah yake Allah ba mu da wani shi a shekara sai siri a cikin tasiri karim rahman yake cewa annabi ibrahim ya kuntu daga dukkan wani abin da zai ruɗa mai gaskiya kasan daga cikin abin da yake lalata musulmi tunani shi ne an da yake ji an ce maganan nan akwai saɓanin malamai a kai ranar wata fatawa ko wata matsala amma ce malamai sun yi saɓani to shi burinsa ne ina zai samu wata magana mai rauni wadda za ta goya masa baya ce to ai malamai sun yi sabani a kai kaza zan yi inda <laughs> akwai sabani an taɓa yi wani malami a da komai aka ce masa sai ce akwai sabani ya kama kalla me matsayin kaza ba sai ce malamai sun yi sabani tuna ko sabani malamai komai aka tambaye shi sai alamai su gane shi ashe kawai ba zani ba karatu sai wani cikin ɗaliban sai ya ce a kai wakalla wai shakkun shin a samuwar allah akwai shakka ne ya ce mama da sa kuma na kada sanan yanzu ya shi abin da ɗauka shi ne kuma a ce akwai sabani sai aka fito masa wata hanyar da ya sa faɗa akwai sabani zai ce waya Allah da yawa akwai sabani da haka annabi ibrahim babu wansa da daukan abu mafi rauni a ibada a abawa duk abin da allah madaukin sarki ya ga ubangiji ya fi son wannan abin to shi zai dauka duwa hansa shi sa da muke magana akan ibtala ibrahim rabbu bi kalimatin fa atamma mauna bayan haƙƙin allah aske gashin hamata aske gashin gabansa aske gashin baki kurkura bakinsa shaƙa hancinsa matse matsinsa duk wani abin da Allah mashi da tsafta Allah bai kama shi ne kuma kwaya ba da za a riga zai sai shi yi bakwai shi ma tsira kaɗan ne ko a ne ga farcen sama da shi Allah babu matsala sannan kuma a kullum ƙoƙarin su shi ne ya yi aiki da gaskiya abin da Allah ya ɗaura masa shi sa shi na sai ne yake idan zuciyar mutum ta ta fitacciya daga dukkan sharri to kuma zai to tana ƙoƙarin tara alkhairi sannan ya ce na daga cikin salamatul kan na daga cikin kutuwar zuciya shine ya zama zuciya ba ta ha'in bayan Allah idan kana so ka zama lafiya ba kar ka ha'inci bayan Allah a duk abin da Allah ya sa ka wannan shine abin da Allah ya daura ka kai to kar ka ha'inci bayan Allah idan sallah masallaci gidan sallah ne a'a kasuwanci kake a'a karatu kake a'a kai malami ne kai almajiri ne duk wani abin da ka sani ha'inci yana shigowa ka daure kada ka ha'inci ce misali ya ce wala tan usulun biyada wani mizani kada kai tsammanin kawai yan kasuwa ne masu auna shinkafa masu auna masara da dawa su kai ta shafa har kai ma sai ka ta musulmi biyada wani mizani kowa yana shigowa cikin layi tan usulun biyada wani mizani a kowace sana'a a kowace layi misali idan ya zamanto sana'a shi ne duka kula bakin ku cin bakin kula ne aikin ka abin da ya kamata shi ne zama a ga janzare gaba ɗaya ya kiwo bakin kula kada a zo wani abin da ba janzare ba idan ka samu gab ɗin zare kwaya ɗaya bai cika ba wanda inda ka ja allura ina ka cika shi idan ka yi da gangan ka yi da kusuri ne rami nisa muna gane ba a sallah ana don kusuri ne rami nisa ni ya wuce ga yana wani abu kuma ba Allah yake bauta a azka akwai ta kusurin ka tambayi kan rai da azka ta kusuri ka rinjin a azka suwana suwana suwana ah, subhanallah subhanallah amma da ake da kallon an cire ba'u an cire allahu suwana suwana suwana suwana 哎。 <laughs>